الله السميع kuma idan aka yi ruwan sama ta sanadiyar ruwan sama al'umma sukan samun abin da za su shuka su amfana su rayu da shi to shi gajimare a cikin mafarki ana yana nuni zuwa ga addini da mutum ya yi mafarkin gajimare yana nuni ne zuwa ga addinin musulunci saboda shi gajimare ɗin wani hanya ne ta idan misali dabbobi kake kiwo lokacin da ka gajimare za ka fara jin daɗi idan sun rasa ruwa yanzu in Allah ya yarda aka samu ruwa za su tsira daga hallaka in ma mutane ne fari ya same su ko rashin abinci in an yi ruwa insha Allahu marabbi za su zama sun samu abin da za su amfana da shi wadda za su shuka su girbe su yi amfani da shi to shi ma haka addini yake addinin musulunci shi ne sanadiyar tsiran kowa daga cikin al'umma to wannan gajimare idan mutum ya yi mafarki ya ga gajimare to musamman ma gajimare in ya zama mai haske ne to ana nuna masa cewa a wannan mutum yana kan shiriya kuma zai samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi da ita a shi idan aka ce mutum ya yi mafarkin gajimare idan ɗalibin ilimi ne to ana nuna masa cewa wannan ɗalibin ana nuna masa in Allah ya yadda zai samu wannan ilimi da yake nema kuma zai samu wata hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya so a wannan nema na ilimi da yake yi don haka mafarkin gajimare ga ɗalibi mai neman ilimi alkhairi ne mai girman gaske a sannan idan aka ce mutum ya yi mafarkin gajimare amma ya yi mafarkin gajimaren yana tafiya to wannan mafarkin gajimare yana tafiya idan mutum mai tafiye-tafiye ne yana hawa kamar misali musamman ma ce kwale-kwale wato jirgin ruwa kenan to ana nuna masa cewa wata rana zai hau jirgin ruwa kuma jirgin ruwan idan ya hau zai zama yana kadawa a cikin wannan ruwa amma dai insha Allah rabbi zai zama za a tsira ba za a samu wata matsala ba insha Allah sannan idan aka ce mace ta na da aure ita kuma sai ta yi mafarkin gajimare to mafarkin gajimare a ita wannan mata mafarki ne da yake nuna cewa in Allah ya so ya yarda ba daɗewa a za ta samu ciki wadda kuma wannan cikin zai zama za ta haifi wani ɗani wadda zai zama mai alkhairi insha Allah don haka kai tsaye idan an yi mafarkin gajimare idan mutum ne wanda yana kan hanya amma kuma yana shakku kan wani abu da yake aikatawa cikin lamarin musuluncinsa to ana nuna masa cewa wannan mutum ya nutsuwa kan abin da yake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da wannan abin da yake aikatawa a sannan kuma misali idan aka ce mutum ya yi mafarkin gajimare mafarkin gajimare yana nuni zuwa ga ilimi ko wasu ƙa'idodi na shari'a ko kuma wani constitution da mutum zai tsinci kansa wajen aiki da shi ko kuma mu'amala da shi a rayuwarsa to sai kuma mafarkin gajimare wadda ya zama wannan gajimaren baƙi ne shi ba fari ba ne shi idan mutum ya yi mafarkin baƙin gajimare malamai sun yi sabani a kan fassarar bakin gajimare tsakanin shi malam ibn sirin da kuma malam annabulusi al'imamun nabulusi shi abin da ya ce daban shi ma abin da muhammad ibn sirin ya ce daban so shi abin da malam muhammad ibn sirin ya ce idan mutum ya ga ya yi mafarkin gajimare amma gajimaren baki ne ya ce to shi wannan bakin gajimare din yana nuni zuwa ga da ne ta wani basaraki wanda ya zama azalimi ko kuma cutarwarsa na haka idan mutum yana ƙarƙashin wata masarauta ko yana cikin wani gari sai zama yana da alaka da fada ko wani abu to idan ya yi mafarkin bakin gajimare gajimaren kuma ya zama cikinsa akwai abun tsoro to ana nuna masa cewa kai tsaye akwai matsala za a iya sa a wannan masarauta da yake da alaka da ita musamman ma kuma a ce bakin gajimaren akwai tsawa a cikinsa idan akwai tsawa to shine wanda yake da wannan abin tsoro din amma idan har ya zamana cewar in mutum ya ga bakin gajimare gajimare ne mai duhu amma shi kuma babu wannan tsawar da shi ibnu sirin abin da ya ce wannan gajimare bakin yana nuni zuwa ga damuwa ce ta rayuwa da wasu abubuwa marasa daɗi ma'ana bakin ciki da mutum zai tsunci kansa a ciki don haka wannan shine abin da shi muhammad ibnu sirin ya ce a ya ce to idan kuma shi kuma al'imamun nabulusi abinda ya ce ma'anar bakin gajimare a cikin mafarki shi ya kawo ma sabanin abin da Ibn sirin ya ce da yake dama alhamdulillahi kowa yana kawo fahimtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shi ne game da fasar mafarki din a shi al'imamun nabulusi abin da ya ce ma'anar fasar mafarkin gajimare baƙi. ya ce shi a fahimtar sama yana nuni zuwa ga farin ciki ne da kuma wani cikar mutunci na ɗan adam ya ce sai dai idan ya kasance cikin gajimaren bakin akwai wani abu misali hadiri da ya haɗo ko gajimare da ya haɗo sai ya ga cewa akwai wani abu mai firgitarwa mai tsoritarwa ya ce to idan har mutum ya ga wannan mafarkin gajimaren da cikin abin tsoro akwai abin tsoro ya to kai wannan kam lalle lalle mafarki ne wanda yake da nuna cewa mutumin zai fada bakin ciki ko zai fada damuwa idan an bi fassara mafi karfi kenan saboda akwai wani abin tsoro a cikin mafarkin idan kuma misali mutum ne ya yi mafarkin jan gajimare gajimare ne ja ya yi mafarkinsa to idan mutum ya yi mafarkin jan gajimare to wannan kuma ana nuna masa cewa ya yi ta'addu'a iya neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan mutumi zai iya fadawa cikin wata fitina sannan kuma zai iya fadawa cikin wata jinya a keɓe idan har ya kasance a wani lokaci ne haka wadda ake yawan jinyace-jinyace to ya dage da addu'a don wannan jinya da ake fama da ita a wannan lokaci za ta iya samunsa wanda idan mun tuna za mu ga har annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a hadisi yana cewa izara aitum amudan ahmara fil mashriqi faddakiru ta'ama sanatikum fa innaha sanatu juli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yana cewa idan kuka ga jan gajimare ta mahudar rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kuma a cikin watan ramadan manzon Allah yace ta ku tanadi abincin shekarar ku domin wannan shekarar za a yi yunwa da kun ga yan uwa ai mun sani kai tsaye duk inda ka ji ana maganar yunwa to ana maganar masifa ne da bala'i sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye amma idan mutum ya yi mafarkin gajimare shi kuma gajimaren fari ne to shi farin gajimare ba matsala ba ne ana nuna buri na ɗan adam da mutum yake da su ne masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai yake nuna masa cewa yana da burika masu yawa to gwargwado in ya dage da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai cika masa wannan buri nasa sannan kuma a bakin gajimare har yanzu dai idan har a aka gan shi ba tare da ya ba da ruwan sama ba ba tare da an yi ruwa ba to wasu malaman suka ce wannan shi ma yana nuni zuwa ga wani abu da ɗan adam zai amfana da shi wannan shi ne wallahu a'lam sai dai ya ce a kuma janga jimare ɗin shi ma kamar yadda al'imamun na bulusi ya ce shi a fahimtarsa a jan gajimare yana nuni zuwa ga wani yanayi ne idan misali an ga jan gajimaren ba a sashin da aka saba ganin sa ba kamar yadda hadisi ya ce mana daya na biyu an ga jan gajimaren a mafarkin ba a lokutan da ya zama na tayin din da ake ganin sa ba ne to wannan shi ma yana nuni zuwa ga wasu masifu ne da za su samu mutum da bakin ciki da wasu abubuwa wadda suka zama ba a son su abubuwa ne na barna to wannan shi ne a sannan kuma idan misali mutum ya ga gajimare haka baki a cikin mafarkinsa to wasu malaman sun ce idan ɗalibin ilimi ne wannan bakin gajimare ɗin yana nuni zuwa ga alkhairi ne da ilimi da ɗan adam zai tara idan mai neman ilimi da in kuma mai neman dukiya ne to wannan mafarkin gajimare ɗin yana nuni zuwa ga insha Allahu marabbi zai tara dukiya irin wanda yake nema din Allah subhanahu wa ta'ala zai samar masa da dukiya in wani ma'aikaci ne kuma ana nuna masa zai zama ma'abocin yin alkhairi a aiki na alkhairi wanda aikin nasa da hikimarsa da kokarinsa za ta zama ta game wurare da yawa a sannan kuma misali idan aka ce mutum ya yi mafarkin gajimare amma misali gajimaren ga sunan suna yawo tara su yake yana sa hannunsa ya kamo wannan ya kamo wannan ya kamo wannan yana haɗa gajimaren guri ɗaya ta shi wannan mutumin ana nuna masa cewa kai tsaye yana tara wani harkoki ne ko kuɗaɗe ne da zai samu arziki a cikinsu sai ya dage ya ci gaba da ƙoƙari a sannan idan mutum ya yi mafarkin shi kuma ya yi mafarkin ya hau kan gajimari idan mutum ne da bai da aure in neman aure yake yi to wannan ana nuna masa cewa insha Allahu rabbi zai samu matar aure zai samu abin da yake bukata haka nan idan mace ne ta yi mafarkin ta hau kan gajimare ita ma ana nuna mata ta hau kan abin da take buri insha Allahu za ta samu miji mai daraja in kuma misali aka ce mutum ya yi mafarkin misali zai yi bulaguro ne sai mafarkin gashi nan ya hau kan gajimare to ana nuna masa cewa wannan bulaguron nasa zai yiwu sannan kuma idan wani ya yi niyyar yin wani abu a wannan bulaguro insha Allah rabbi zai samu a wannan abin da ya je nema a hanyar bulaguron nasa insha Allah sannan idan aka ce mutum yana da himma ta ƙoƙarin neman wani mukami sai mafarkin gashi nan ya hau kan gajimare yana zanni to shi kuma wannan ana nuna masa shi wannan mai ganin mafarkin zai samu wata karbuwa zai samu wata ɗaukaka zai samu dai a takaice wannan abin da yake nema don haka hawan gajimare ga duk mai neman matsayi ko shahura ta ilimi ko wani ɗaukaka to ana nuna masa in Allah ya yarda zai samu wannan abin da yake buri domin hawa kan gajimare mutum ya gan shi ya hau kan gajimare shi ana nuna masa ɗaukakar daraja ne da hawa wani matsayi wadda baya tsammanin ma ba mamaki zai hau ko kuma matsayin da shi yake burin zai hau Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi akan wannan abu sannan wanda ya ga yana hawa gajimare sai zama gajimaren kuma yana ba da ruwan sama ana ruwa kuma gashi shi ya hau kan gajimaren to ana nuna masa cewa insha Allahu wannan zai zama a rayuwarsa zai samu wani ɗaukaka ta kuɗi wanda zai zama mai kyauta ne ɗari bisa ɗari a cikin al'umma sai dai kuma wanda shi kuma ya gan shi ya hau kan gajimare idan mai mulki ne ya gan shi ya hau kan gajimare ta ana nuna masa zai hau kan adalci ne da zai dinga yi insha Allahu in kuma mutum ya ga ya hau kan gajimare har ya ma yi bacci a kan gajimaren da yake duk mafarki yana ba da irin wannan ka hau kan gajimare ga kanan har ka yi bacci to wannan ana nuna masa cewa zai samu wani matsayi ne wanda zai amfana da wannan matsayi? a in Allah ya yarda zai samu ko da a ce yayi rigingine akan bacci akan gajimaren ko yayi ne da inda yana kwance akan gajimaren insha Allahumma rabbi ana nuna masa cewa zai samu abin da ake buri sannan idan aka ce mace ita ce ta yi mafarkin gatanan ta hau kan gajimare ta kwanta ko kuma ta mayi rigingine to ana nuna mata ita ma a lamarin gidanta za ta samu ɗaukaka da karɓuwa kuma ita mutumiyar kirki ce in kuma aka ce wata ma'aikaciya ce sai ta yi mafarkin gatanan ta hau kan gajimare tana zanne ko ta mayi bacci to wannan mata ana nuna mata a insha Allahu za ta samu matsayi a wajen wannan aiki nata idan kuma aka ce misali mutum gashi nan yana tafiya akan gajimare tafiya yake akan gajimare shi kuma wannan ana nuna masa zai yi tafiya zuwa ga wani sarki wanda ya zama wannan sarkin adali ne mutumin kirki za a samu abin da ake bukata daga gurinsa insha Allahu idan kuma misali aka ce mutum jagora ne na al'umma sai ya gan shi gashi nan misali ya hau kan gajimare yana tafiya to idan har mutum ne wanda ya zama yana kar yana alƙalanci misali to ana nuna masa gargaɗi ne wannan ya yi ƙoƙari ya duba cikin jagorancinsa ba mamaki yana ɗan gudanar da wani hukunci wanda ya zama cikin hukuncin akwai son zuciya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana gargadinsa kar ya zama ya bi son zuciya a wannan jagoranci in kuma mutum matafi ne kamar yadda muka faɗa ɗazu a baya a idan ya gan shi zai yi bulaguro zai je wani guri misali yana son dama zai bulaguro a zahiri sai kuma ya yi mafarkin gashi nan ya hau kan gajimare